Wannan lokaci ne mai ɗaukaka na shekara, lokaci na waiwaya da godiya da kuma kallon gaba da babban tsammani. Yayin da muke kusantar ƙarshen shekarar cikawa, muna ɗaga hannuwanmu cikin godiya ga Allah domin cikar kalmarsa, domin yaɗuwar bishara zuwa kowace al'umma da kuma rayuka da dama da aka sauya takarmar Allah. Kuma yanzu muna murnar jiran bikin daren kyattarewa tare da Pastor Chris. Wannan lokaci ne na musamman da kalmar Allah da za ta jagorci dukkan duniya a shekarar 2026 za ta zo mana. Ka kasance tare da biliyoyin mutane a duniya yayin da muke jin abin da Allah ke faɗa ta bakin manzonsa Pastor Chris. Mu kuma shiga sabuwar shekara da jagoranci da anabci da kuma iko. ranar Laraba 31 ga Disamba 2025 za a wata shi kai tsaye a wannan tashar. Haka kuma za ka iya kasance kai tsaye a www.logoradio.fm ko www.ctunes.org. Kalmar Allah iko da ke gina al'umma.